ci gaba da fafatawa da ake a wasannin kofa zai na kasar suka na shekara 2016 zuwa 2017 a matakin zagaye na 16 iya kungiyar kwallon kafa ta atlantika bilbao ta doke kwallon ta barcelona da ci biyu da daya za a ci gaba da wasannin ne na kofa zai a ranar talata goma ga watan janairu na shekara 2017 inda kungiyar kwallon kafa ta atlantika madrid za ta karfi ba sun yin lasalama yayin da ranar laraba ko sha ɗaya ga watan janairu kungiyar kallon kafa ta kwano ba za su hafa ta da alkafon filayen ko za ta karfi ba bakuncin real society ne alabel za su hafa ta da masu barcelona kuwa za su sake bugawa ne da kungiyar kallon kafa ta atlantico bilbao a can barcelona a yayin da ranar alhamis sha biyu ga watan janairu na shekara dubu biyu da sha bakwai celta vigo za ta karfi ba bakuncin valencia a eh, ba za su hafa ta da kwasasuna sabila kuwa za su buga ne da kungiyar kallon kafa ta Real Madrid. A yau kuma za a dawo fafatawa bangaren La Liga na kasar Spain din mako na bakwai inda kungiyar kwallon kafa ta Espanyol za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Deportivo. Misalin karfe tara saura kusa agogon Najeriya Nijar da Borno dare. Gobe ko idan Allah ya kai mu a bangaren La Liga kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid za su fafata da Granada, eva za su karɓi bakunsu da Atlantico Madrid. Las Palmas za su buga ne da Sport yayin da Real Sociedad za su karɓi bakuncin sabila idan muka tsallaka kasar ingila kuwa a yau din za a keta raini amma a bangaren fa na shekara 2016 zuwa 2017 wasa minatan za ta fafata da kungiyar kwallon kafa ta da fiti misalin karfe tara saura minti biyar na dare agogon najeriya nijar da gaba gobe kuwa idan allah ya kai mu za a cigaba da wasan buga fa cup inda kungiyoyi da dama za su fafata ga kaɗan daga cikin jerin sunayen wanda za su kungiyar za su fafata da ke manchester united za ta buga da dalilin yayin da Millwall ko za su karɓi bakuncin AFC Bournemouth. Birmingham City ko za su fafata ne da Newcastle. Stoke City za su fafata da Wolverhampton. West Bromwich ko za su buga ne da Derby kwanti yayin da Norwich za su karɓi bakuncin Southampton. Sunderland za su buga ne da Burnley yayin da kuyi Telford za su buga da Line. Bristol kuwa za su karɓi wagoncin Fleetwood Town. Queen's Park Rangers za su fafata da Blackburn Rovers yayin da Hull City za su fafata da Swansea. Arsenal kuwa za su tafi gidan Bristol North End ne. Za a fafata wasannin ne a lokuta daban-daban na nigeria da Nijar da kuma Kamaru. A da misalin karfe 1 na rana har zuwa karfe 6 na yamma ana fafata wasannin. a najeriya kuwa kungiyoyi masu nisan ci gaban kwallon kafa na jihar bauchi mai suna Bocin Progressive Football Association ta sa gasa tsakanin matasa da matasa domin hada kan matasa inda za a fara gasa a jibi lahadi mai zuwa misalin karfe hudu na yamma a filin wasa na tunawa da sa'afakan tafawa balewa da ke cikin garin za a buga wasan ne tsakanin kungiyar kwallon kafa ta da kungiyar kwallon kafa ta gwagwa da ke cikin garin Bauchi ana sa manya-manyan baki za su halarta kama daga gwamnati ya har 'yan siyasa huta lafiya.